a zuciyarta yadda ta ɗauka ita 'yar sarauta ce tana ji da mulki ga ta sarauniyar matan nahiyar haka kuma matar sarkin sarakunan nahiyar sarkin da ke mulkar masarautar da ke da takobin mulki amma a ce an sanar da cikinta babu wanda ya nuna jin daɗin shi akan haka har sultan ya kai kofa ai mana ta miƙe ta biyo bayan shi tana mai saurin riƙe hannun shi cikin yanayin son tabbatar da abin da ke mata yawo a zuciya ko mai martaba kuwa ya fahimci ana sanar da shi gimbiyar shi tana dauke da juna biyu shin ko farin cikin hakan bai ziyarci zuciyar shi ba ta ya zan kasa ganin farin ciki a tare da sultan fisge hannun shi ya danyi yi saurin juyowa ko nayi farin ciki ko nayi farin ciki ko kar na yi, babu amfanin nunawar sam abin da bai taba zuciyar sultan ba kin manta wannan ba shine karo na karo na farko da aka samu juna biyu a gidan sultan ba ya ƙara shan maganar cikin nuna izza da yake rinjayar jinin shi wani irin sanyi jikin aimana ya yi ta daga baki za ta yi magana sai dai har sultan ya fice a jiya, ya tsaya yana waige-waige da duba wajen ya fice ba tare da komai a ransa ba aimana ta koma tana ɗora hannunta a kan cikinta ta durƙushe tana sakin wani matsanancin kuka tare da fara tunanin wannan wani irin abu ne me yake faruwa da sultan ɗinta Koya manta lokacin da yake faɗa mata yana son ganin magajin shi a jikinta jiki a sanye ta koma ɗaki maganganun shi suna dawo mata na alfahari da yaran aida dafa kirji ta tana dafa kanta ta fasa ta fasa wata irin ƙara mai tsuma zuciya so take ta daina jin maganar da yayi mata an yi sa'a babu kowa a bangaranta da tabbas za su iya jiyo karar da aimana ta yi fadawa fadawa ta yi kan gado kenan kana son abul amma ka ɓoye hakan ka nuna baka damu da rashin lafiyarsa ba haba sultan yanzu ashe ka fi son cikin jikin aida akan cikin jikina me yasa ka yadda ka kusance ni ashe dama hakan yaudara ne ta share hawayen fuskarta tare da ci gaba da jero wasu tambayoyin da babu amsa kenan ka kusance ni a jidda saboda rashin aida a kusa da kai me yasa sai a kaina ka sauke sha'awarka ta sako daga kan gadon ta durƙushe kasa don Allah sultan kar ka yi wa ajiyar da kai a jikina rashin adalci haka zuciyarta ta ci gaba da saka mata abubuwa kala-kala ta saka hannu ta dafa cikinta ka yi hakuri yaro na zan mai maka gurbin mahaifinka zan baka gata kamar kowane ɗa da ya taso gidan sarauta Ka ga abin da ake wa mahaifiyarka akan mulki ko ka ga yadda mahaifinka ya fifita ahalin shi akan wani ahalin Ɗan zaro ido ta yi tana miƙewa tsaye tare da jin faɗuwar gaba ta kuma faɗin ko dai sultan baya son wata masarautar ta hau mulkin gidansu ne kenan baya son yaron da ni zan haifa ya gaji sarautar shi shi yasa ya zaba aida akan mu inna lillahi ta fara karantowa ta fara tattaki tare da tattaro izarta in har haka ne tabbas sultan kamanta gaban mulkin ka daga masarautar mu yake kamanta ɗaukakar masarautar ku a karkashin karagar mu yake me yasa za ka yi haka ta jima ta jima tana tsara abin da zai fishe da kanta haka ta faɗa kan gado bacci barawo ya ɗauke ta kamar wasa mutanen ɓangaren aida suka karaɗe gidan da zancen sam sultan bai nuna farin ciki akan cikin aimana ba asali ma shine ya hana a gudanar da wani shagali na murnar samun cikinta haka kuma bai gabatar da wasu kyaututtuka gare ta ba haka aka yada Gulmace-gulmace tsakanin bayi ku yangi borori da sauran mutanen gidan sun yi mamaki matuka kuma tabbas sun amince da zancen da ake yadawa ganin irin halin ko in kula da Sultan ya nuna. Gaba ɗaya ai mana ta fara rikicewa. Wannan lokacin ta tsani ganin kowa. Tana ganin hakan ya tabbatar da kaskantar da ita a cikin masarautar su. Farida ce ta shigo bangaren jikinta babu kwari saboda maganganun da ta jiyo akan uwar ɗakinta. Jingina ta yi da bango tana shakar tana sharar kwalla mana ta fito daga daki da kofi a hannunta lokacin ta sha maganinta zama ta yi tana kallon farida ganin bata mata sannu ba cikin sauri take faɗin me yake faruwa farida Allah ya taimake ki tunda muka zo gidan nan ban taɓa tunanin samun kalubale kalar wannan ba yanzu akan juna biyun jikinki ake mana haka me yasa mai martaba bai nuna adalci akan mu ba koda baya farin ciki amma ya kamata ya kawar da hakan a idon kowa rufe idanuwa aimana ta yi ta jima kafin ta meke tsaye na fara jin zafi a zuciyata ba san iya lamunta ba farida tattaki farida ta yi ki gafarce ni uwar ɗaki na. amma duk iya zurfin tunani na. ban gano manufar sultan kafin ta karasa mana ta tsinke mata zance da faɗin akan takobin mulkin shi ne yana kishi a ce yaron da zan haifa ya gaji sarautar shi zubewa farida ta yi bana tunanin haka ranki shi daɗe Shiru mana ta yi na wasu ko kafin ta kalli Farida ta ce, "Ki sanar ina son ganawa da Sultan." Sun kuyawa Farida ta yi, "An isar kamar yadda kika ba da umarni. Allah ya ja kwanan ki. Bayan Jakadiya ta ba wa mana, sakon Sultan na ba ta izinin zuwa ganawa da shi, haka ai mana ta fito. Abin mamaki mutanen gidan suka fara sunne sunne kasa kasa. Bata damu ba cikin Eza take tafiyarta. Jakadiya na ganin yanayin ta hakan yasa ta yi saurin nufarta. Allah baki nasara uwar gidan Sultan sarauniyar sarakunan nahiyar mu mana bata bata amsa ba har suka je kofa Jakadiya ta tura kofar ai mana ta shiga tana maye tana maye mata baya Sultan yana kan karagarsa cikin shiga ta alfarma mai kayatarwa ya dan gyara zama yana kallon yadda ta shigo tabbas ya san tana jin mulki na tabbas tana jin mulki na bibiyar jijiyoyinta jakadiya ta ce Allah ya baka nasara uwar ɗakin mu tana zuwa wata izza yake ji hakan yasa ko kallon jakadiya bai yi ba ita kuwa jakadiya kin ficewa ta yi sai ta koma tana ɗaukar wasu takardu da takan duba na tsarin wasu na tsarin na tsarin masu ganawa da sultan ɗin, saboda tana son jin abin da ya kawo aimana tsayawa aimana ta yi ta fara tunanin abin ce masa ta dan sunkuya tare da faɗin barka da hutawa mai martaba sultan da babu irin shi a nahiyar mu sarkin sarakuna sarkin sarakunan duk nahiyar mu ita kanta ta san tsarin mulki dole ne gaisuwa ga sultan din ji yayi kamar ta ƙara ɗaukar izza ta ɗaura mishi a kai ya ɗaga mata ya ɗaga mata kai tare da nuna mata kujera sai dai ko kaɗan bai yi magana ba ajiyar zuciya ta sauke bata zauna ba ta juya tana kallon jakadiya da ta kau da kanta sai dai kunnuwanta suna wajensu ta so a ce daga ita sai sultan ne wata zuciyar ta raya mata ko ma dai meye ai jakadiya ta san komai a kai? hakan yasa mana ta gyara tsayuwar ta tare da faɗin Allah ya kara tsawon rai yanzu na fara tunanin ko sultan bai shirya tarar wani magajin ba a gani na kamar mai martaba bai shirya haɗa zuri'a da masarautar biliyan ba a zato na juna biyun da nake ɗauke da shi zai samu gata daga wajenka haka kuma ni kaina na ɗauka zan samu tukuici da kaso mafi tsoka daga sultan shin ko sultan yana gudun samun magaji da zai karɓi takobin sarautar shi ne ta kare shi magana tana ɗan ƙara matsawa gare shi cikin ƙaraji da tsawa sultan ya meke tare da faɗin ke ba ai mana ba hatta jakadiya sai da ta zubar da takardun munafurcin da ke hannunta sultan ya meke tsaye zo dab da ita ya ce kar na kuma jinkin danganta takobin sarauta ta da wata masarautar ke me ya hana ki shirya naki shagalin ko na hana ki ne ya kara matsuwa zuwa gare ta na ce ko na hana ki ne sai kuma ya juya yana tattaki ki guji danganta takobin masarauta ta da kowa takobi mallaki na ce mallakin masarautar toro ne ko kin taba ganin karamar masarauta ta mallaki martaba irin tamu ya juyo yana haɗe hannuwa a kirji tare da kiran sunanta aimana kasa magana ta yi sai ya ja baya sai ja baya da ta fara yi juna biyun da ke jikinta ba yana nufin shi ne zai zama magaji na ba ko kin manta akwai juna biyu a jikin aida ne hawaye suka gangaro a fuskarta sultan ya nuna ta da yatsa Kar ki kuma shigo min turaka da makamancin wannan magana ya kare shi maganar tare da yin hanyar ɗakunan shi ji dai za ta fara tangal-tangar hakan ya sa ta rage tsayinta tare da dafa kujerar da ke wajen ta fada tana saka kuka jakadiya ta nufo ta da sauti tana dafa ta uwar ɗaki na Allah ya huci zuciyarki Allah ya saka sanyi a zuciyar mace mai adalci tabbas akwai abin da yake damun sultan ai mana bata da amsa haka ta miƙe ta kalli jakadiya ta ce zaki iya tafiya Allah shi taimake ki hak wata irin tsawa ai mana ta daka mata ta ce ki fice jakadiya ta ja tana mai bata hakuri ai mana ta fara sauke numfashi tana mai neman nutsuwarta ta daina zubar da hawaye amma a yanda take ji kukan zai fi mata akan kukan zuciyar da yake mata ta jima a falon saboda tana gudun ta fita a fahimci wani abu duk da tana da tabbacin an yi gaban yar raddi toliya ba kya kora wuta jakadiya sai ta sanar da kowa Allah sarki wannan kenan kan gado ta fada tana sauke numfashi yau sultan ne ya kara kaskantar da matsayin mahaifinta a karo na biyu ya kuma shaida mata baya burin cikin jikinta ya zama shine mai gadon shi haka kuma ya kambama sarautar shi da shi kanshi zaune take zaune ta miƙe tana tunanin me yasa ya manta asalin takobin ta mace kenan da gaskiyar mutanen gidansu mutum baya taba alfahari da mulkin da mulkin waje tashi ta yi tana fara tattaki tana kewaye ɗakin ta fara tafa hannuwa tana mai neman mabuta tabbas ba za ta zama a inuwar da aka ba ta aka taɓa kaskanta ta ba ta dafa ƙirjinta ni fa 'yar sarki ce me yasa sultan zai yi amfani da mulkin shi wajen wulakanta ni ta koma ta zauna tabbas ya san idan babu mulki akan shi bai isa kallo mai muni a gare ni ba balle tsawa zamanta take tunawa da mutanen gidansu tabbas ana ba ta daraja da girma a masarautarsu kenan duk daɗin mulkin miji na mahaifi shi yafi tabbas gaskiyar mama da hajiya take maganar baba harun ta kara faɗo mata ajiyar zuciya ta sauke ta miƙe ta nufi wata kofa ta sa makulli ta buɗe wata wasiƙa da baba harun ya aiko mata tun farkon aurenta lokacin da aka ji wa mai martaba godiya fara karantawa ta yi tana ganin yadda baba harun ya jaddada goyon bayan shi akan dawo da takobin gidansu da kuma martabar yin da kuma martabar masarautarsu abinda aimana ta yi zato shine ya faru maganganun sultan gareta ya bazu a kunnuwan mutanen gidan kenan jakadiya ta bayyana komai da ya faru tsakaninta da mai martaba bata yi mamakin hakan ba sanin hali irin na jakadiya sanin halin jakadiya bata yi mamakin hakan ba sanin hali irin na jakadodin masarautu da kuma kalar fitintunin da suke haifarwa gasan abin duniya ita dai jakadiya duk inda take tana bangaren mai mai bata ne tana bangaren mai bata ne murmushi aimana da sauke zuciyarta ce ta ce lallai zaki tabbatar da aimana ta iya kamun gafiya bata bari ta yi wa kanta sagegeduwa kamun safiyar bata ta bari ta yi wa kanta kamun gafiyar baidu ba Allah sarki karfe biyu na daren ranar Aimana ta durbafi ɓangaren ɗakin sirri. Yau za ta zama rana ta ƙarshe gare ta a masarautar Toro. Za ta ɗauki takobin masarautarsu ta dawo da 'yanci da martabar gidansu. Lalle za ta ɗaukaka gidansu ta yadda babu wani sarkin da ya iska kaskantar da su balle wani talaka. San bata damu da mugun sihirin da aka sanar da ita an yi wa ɗakin da takobin yake ba. Haka kuma bata damu da tsananin duhun da ɗakin yake da shi ba tunaninta ɗaya ne tawagar sarkin yakin masarautar da aka ba da tabbacin a wajen suke don kare ɗakin daga mahara da masu son ɗauke takobin babban abin da yake kwantar mata da hankali takobin da aka shaida mata duk sihirin da aka yi mata hakan ba zai cutar da magadinta ba ajiyar zuciya ta sauke tana mai santa yau lalle yau hatta alkyabbar jikinta baka ce don ba ta so a ga wani haske da zai ci hankalin wani a bakin kofar farfajiyar ta ga mayakin mayakan kwakwance wasu kishin kishingide akwai dan haske kaɗan a wajen haka ta dan ci gaba da sanda jin babu wanda ya motsa hakan ya tabbatar mata da bacci ya musu kamu mai nauyi har ta kai bakin kofar shiga wajen tare da tabbatar da nan ne ɗakin da takobin take kamar yadda binciken da ta yi ya nuna mata zuwa wajen kofa wajen kofar ta tsaya su ta ga kofar ta buɗe ba tare da fitar da ƙara ba ai mana ta firgita ganin ko dafa kofar ba ta yi ba ja baya ta fara yi cikin tsoro kawai sai ta ga kofar ta koma ta rufe ta dafa bakinta tana kara tunkarar kofar a bisa mamakinta kofar ta kara buɗewa da kanta lokacin hankalinta ya gama tashi tana shiga kofar ta koma ta rufe kanta ai mana ta kama ware ido sam ba ta ganin komai lalubar kokin ta yi ta fito da wayarta tana kunna hasken wani irin rawa jikinta ya kama kanta ya fara juyawa ta kalli ɗakin babu komai hakan ya ta fara ja baya tare da tunanin ko ba ɗakin ba ne can ta hango wani rami da aka rufe cikin sauri da bugawar zuciya ta durfafe sa ramin ya buɗe da kansa ai mana ta faɗa kasa don saboda tsoro ta ci gaba da sauke wahalalliyar numfashi ta saka hannu ta janye wani kyalle na yadin karamin miski da aka yi wa adan saki walwal walwal ta ga hasken takobin a idanunta nan take fargaba da tsoro ya zo mata ta kasa komai sai hawayen da suke bin kuncinta ji dai za ta fara fita hayyacinta hakan ya sa ta fara tunanin ba ta da isasshen lokacin da za ta bata a wajen ta saka hannu ta ɗauko takobin tare da miƙewa ajiyar zuciya ta yi tare da juyawa ta ɗaga takobin sama tana kallonta ta fara Amin ta fara wahalallen murmushi. Wannan shine babban burina da burin ahalina, wannan shine abin da ya ja ake kaskantar da ni da abin da yake cikina. Ta fara tattaki, tabbas ƙarshen masarautar Toro ya zo. Babu wani mahaluki da ya isa ƙara nuna izar mulki ga Darul Bilyam. Hasken hannunta ta kashe ta durfafi kofa cikin sanda kofa ta wangame kamar lokacin da kamar lokacin shigarta ta fito ta dukar da kanta tana tafiya tana tafiya sadab sadab tana saka takobin cikin alkebarta gam ta ji ta kaiwa abu karo cikin tsananin tsoro da fargaba ta dago tana fara kallon wajen mutum ta gani a tsaye tun daga kafafun shi zuwa fuska take kallo ta yi saurin dagowa ta sauke idanuwanta kan fuskar shi wata iriyar razana ya shige ta ganin baba magayaki zaro ido ta yi za ta fara ja baya ya daka mata tsawa hakan ya yi sanadiyar tashin sauran masu tsaron wajen gaba ɗayansu suka zaro makamansu suka yo kansu baba magayaki ya fara magana me ya kawo ki nan ba ni abin da yake hannunki ai mana ta tsaya cak tana kallon shi na ce ki bani takobin lallai ashe da gaske abin da kika zo ɗauka kenan wani daga cikin mutanen wajen ya fara salati zai fara maganganu ai mana ta daga masa hannu kar na ji bakinka takobin taku ce ko tamu ta yi magana tana fiddo da takobin ta rike a hannunta baba magayaki ya juya yana salati shi ma ke ko kin san darajar takobin nan a masarautar nan yana maganar aka kama hayaniya kowanne ya yi cucu ya yi da maganganu gaban ai mana ya fara dukan tara tara fargaba ya shige ta ta fara waigawa tana gudun kar wani na gidan ya je su tabbas kin aikata babban kuskure ya zama dole a dau mataki a kanki yanzu da ban farga na fito ba haka zaki fitar da ita yana maganar yana yana maganar ya kalli wani tare da faɗin maza maza ka sanar da tsohon sarki gaban ai mana ya faɗi ji take kamar ta tsaga kasa ta shige karfin hali ne kawai ya tsayar da ita yanzu ta fara tunanin lalle abin kunya ne a same ta da aikata haka wani hali za ta shiga idan mutanen gidan nan suka je mai martaba ya farka lokacin yana son yin shirin fita masallacin asuba dan aikin bai jira ba ya shiga yana son a bar shi ganin sarki hayaniya aka fara ana sanar da shi sai ya jira idan za idan za ya tafi masallacin yana faɗar dalilin shi za a shiga sai gashi ya fito yana tambayar lafiyan ku me yake faruwa ne a gafarce ne ranka shi dade daga wajen magayaki ne yana son ganin ka a babban bangaren a wannan lokacin tabbas wani abu ya faru an kai wa takobin gidan nan hari har an fito da ita kafin ya ida mai martaba yayi saurin faɗin me yayi hanyar fita da sauri samu yayi an kunna hasken wajen cikin tashin hankali ya je. yana faɗin me yake faruwa Allah ya taimake ka ai mana ce muka kama tana kokarin fitar da takobi zuwa tattaki mai martaba yayi yana kallanta dan san bai kula da ita ba saboda hayaniyar da ake ciki takobi ya gani a hannun Aimana wata razananniyar tsawa ya daka mata waye ya saka ki ya nufe ta cikin sauri baban magayaki ya ce ai zance ya kare lokacin da muka sanar da kai akwai munafurci a zancen auren sultan da ita gani kai kamar bai sauka ga maganar ba sai ga waziri ya fito da riga yar shara yana murmurza ido alamar bacci yake ya fito tsayawa yana bin kowa da kallo lokacin ya fahimci abin da ke faruwa ai mana ta fara zubar da hawaye ta sun koyar da kanta kasa waziri ya ce karshen tuka-tuki tuk manufarki da mahaifinki ta fito mai martaba ya mika hannu zai amshi ta takobin waziri ya ce Allah ya taimake ka dole a sanar da sultan dan mai martaba ya ci gaba da fitar da huce da wani irin zarewar lamari ya kalli wani bafa da ya ce maza ka sanar da sultan ina neman shi tabbas yanzu na yarda da maganar ku sarkin biliyam ya haɗa wannan auren ne don samun damar mallakar takobi ya turo ai mana zuwa masarautar mu don satar takobi ta mayar da ita Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku aka shi na gaba yadda za ta ci gaba